sai ku subscribing ku danna mana karrawa a YouTube channel din mu. ce na watan mariya dan ki fito ki Gurin yamma ba zama hauka ke Ki ki sa ka ja ka ɗebo ku yanzu kuma ci zai hauka. Gaskiya ne yau da kar ku ɗauki mai yayin iska. Ba za a ji karatu ya tashi ba ko a ji tasiri ya tashi. Eh? a'a sai dai kawai daga jere kuji na ba zai yiwu ba ba zai yiwu mu ba zai yiwu ba saboda Allah ba zai yiwu ba ai ba ake ba ta mu saboda yanzu za a yi hukunta ku zan kira oci a da a mutuncin ku Allah ya ƙara lafiya mai gari mm. sai ka dubi kan wannan sai ka ce shi kurciya kai ba ka wannan faɗan mai gari ne wannan wannan ai zamani ai wannan ai zamani ne wannan ai zamani ne wannan shi shi ba shi ba daga goma sha ba shi ba daga kujera ba kai jama'a lallai sauki yan ina kake a nan zuwa za ka ka ɗauko mana osi a zo da katuwan motar nan mai wannan mai warkiyar nan a kwashe sa ta a tura su Allah ya lafiya eh. an gama Allah ya taimake ka ina eh. ina da wata alfarma da zaro to ta ilu abin da yake yi na kada-kada a garin ban goyi da baya kuma zan taɓa goyon bayansa ba don sunan na Mun ba hanya ce mun bullewa ba kuma da ilu zai ji abin da nake gaya masa da ba a same shi a cikin irin wannan hanyar ba kuma da fi siffatu da wannan siffar da yake cikin ta to nake son a min alfarma maimakon a kai su a yi musu wulakanci kin birni eh, ni ma na tambaye kamar mana shi dijiyar na gidan uban ne a kamo shi a haɗu a haɗa shi ana su baki ɗaya take Allah taimake ka ai su da suke su ne dijiyar au ai su da suke wannan raye su ne dijiyar ai lokal ne wallahi shi ma dan gidan dan gidan wani a garin nan ina jin ni zan dauki ilu da kanas ta Kano an kai shi birni domin ina da wani amini na abu wanda ya amince mu kuma annan muka karatun Qur'ani saboda haka sai can rayuwarsa ta koma can tarbiyyarsa ta canja daga wacce yake koyi na na ji abin da ka faɗa kuma na yarda amma wallahi sai a musu lura da gaskiya wannan hukuncin ba zai yi ba ba zai yi a dau ilu a kai shi bin kai ilu billahi lazi bara za a kai ka wallahi bara za a kai ka bara bara wallahi ba zai yi bara wallahi ni ba za a kai ni bara ba wallahi bara ba wanda zai kai ni bara